To, jama'a wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Modibo, ah, Shak Hafiz Modibo da muke tare da shi akan wannan layi wanda duniya kowa ya san shi ah, kwanan nan ya ɗauko muna karatu. topic mai take wahabiyawa da wahabiyanci da fitinan da suka haifar fitinan da suka haifar a duniya ta musulunci to alhamdulillahi halkanmu ta uku ke ga da za mu shiga ta hudu ke ga sorry halkanmu ta hudu ke ga da za mu shiga da shak modibo wanda shak hmm. modibo za muna wasu ababa da yawa da yake da ban mamaki a ce maka waɗanda ke inkarin wasu su ce musu 'yan bidiya waɗanda ke inkarin wasu a ce musu kafirai su kuma suke aikata mm. waɗannan ababa to alhamdulillah shek Modibo ya yi mana karatu ya mana bahasi da yawa a cikin ababen da yake kawowa waɗanda wai wahabiyawa suke haddasawa a cikin wannan duniya kuma ta ta hmm. musulunci to alhamdulillahi za mu shiga hmm. kai tsaye da shak modibo hmm. kuma zai kawo mana a yau saboda wannan karatu da shak ya kawo mana ya kawo mana littattafai guda guda ah, hudu da eh, uku eh, wanda na mana cewa na littattafai duk na yan izala ne wa biyawa da suke yi a nasu sa'an nan kuma ya nuna mana ainihin yadda aka samu ita wannan wahabiyanci da ta shigo mana afirka to bayan aka bayan wannan littattafai da shek ya kawo mana ina gani akwai wasu ababa da yawa ni da kaina na dan sha'afa kaɗan amma ban manta ba na dan eh, yasa za mu so shek abubuwan da suka ma yawa sarki zaki <laughs> <laughs> Allah ya kama lafiya Allah ya kama lafiya inda ya tsaya da mu insha Allahu tashi yau na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya maulana sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. sarki zaki barka da warhaka barka kare barka kare maulana da kuma <clears throat> da kuma sauran dukkan masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci wannan shafi namu mai albarka shafi na masoya manzan Allah sallallahu alaihi wa shafi wanda yake na masoya waliyan Allah shafin da yake tsage gaskiya da kuma mutane masu gaskiya sannan muna miƙa gaisuwa da jinjina gare ka da sauran dukkan al'umma musulmi baki ɗaya. Alhamdulillah sarki zaki insha Allah za mu ci gaba da karatu a wancan littafi da muka fara mai suna fitnatul Wahabiya, mm. wanda muke kan karanta shi yawa sannan ina so zan dinka shimfiɗa eh, eh, a kowane lokaci inda dalla dalla shai na wannan littafi ita ce wanda za ka karanta za ka ci gaba da karanta shi ko eh na fara karanta shi ranar ita yau eh to wannan shi za mu ci gaba da shi fitnatul wahabiyya wannan littafi shi za mu ci gaba da shi insha Allah sarki zaki masha Allah masha Allah to to alhamdulillah kafin mu dora karatu a cikin wannan littafi eh zan ƙara ba wa masu sauraronmu da masu kallon mu, hmm. wato abun da muke cewa wato assignments ko homework. Okay. Yawa wannan abu da za mu bayar a baya mun faɗi sa, sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo na wahabiyawa hmm. za mu ƙara karanta sifofin ko da hadisi guda biyu ne idan mun karanta in mun so kamar yadda na faɗi ba za mu kama suna ba kawai mun ba wa mutane dama su yi hukunci su ga waɗannan sifofin da su waye sifofin suka yi kama kawai wannan shi ne hadisi na farko hadisin nan na zulkuwaisara wanda mun karanta a baya wanda yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rashin kunya bisa al'ada an san suwaye ne suke iya yi wa kowa rashin kunya ba sa wa kowa amma tambaya ga masu sauraro su ne masu wannan hali ba su bar eh. malamin su ba ba su bar malamin wani ba ba su bar iyayensu ba ba su bar iyayen wani ba su waye masu wannan sifar ba don mu tsarkake kanmu ba mu yan ɗariƙa idan muka dubi karantar karantarwar shehunanmu musamman in muka dubi irin maulanmu shehu ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu a cikin waɗansu baituka nasa shehu yake ce mana la tadribu abadan la tashtimu abadan fa in duribtum fa sabrun innakum subiru shehu ma gargadi yake mana yake cewa kar ku doki kowa har abada kar ku zagi kowa har abada hmm. shehu yace in an dake ku an zage ku ma ku yi hakuri ji shehu ibrahim kuma mafi yawa kan ga shehunan mu su mantawa ma suke akwai maki balle su zagi wani to su wane ne suke iya duban idan masu mutunci su ci musu mutunci mutane kowa ya san su waye waɗannan misali zan bayar sarki zarki kwanan nan da fi sati ɗaya ba ko kwana goma da suka wuce akwai wani wanda yake cewa wai zai karantar da shehu tijani zai karantar da shehu ibrahim <laughs> saboda eh kwanan nan aka yi a kano yake a kano yake amma ka sa abun mamaki da yake ka ba a taɓa waliyan Allah Allah ya bari dama ubangiji ya faɗi cewa man adali waliyan azan tuhu bil harbi ubangiji ya faɗi a hadisul kursi duk wanda ya gaba da waliyana ina sanar da shi yayi fito na fito za mu yi yaƙi hmm. to da ka taɓa su sai Allah ya kunyata ka wai zai karantar da shehu Tijjani zai karantar da shehu ibrahim abun dariya Wai wayan jawo sawa wai yaro ya tsinci haƙori shehu ibrahim da shehu tijjani ba zai karantar da su abun mamaki ya zo ƙur'ani bai iya ba larabci bai iya ba hadisi bai iya ba wai ya zo zai karanta ayan ƙur'ani ba wai sai yake karanta ayan laƙar kafaran lahun lazina ƙalu eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa na san ba za ka rasa shi ba sarki zaki in kuma ah, rasa ne ma kwatorin mu nan yanzu <laughs> eh, eh ai bai kamata a rasa shi dama a wurin ka ba ah. to da Allah wanda yace zai karanta eh wanda zai karanta da Shehu Tijani zai karanta da Shehu Ibrahim ai akwai kunya idan sa babu kunya idan sa to a ina aka samu wannan asali ga kakan sunan daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa Zulkhuwaisara yake cewa annabi yayi rabo sai yake cewa manzo Allah ka kai adalci manzo Allah ya ce wailun ya manzo Allah ya ce wailaka annabi ya ce kai tonka yanzu wa man adil illa adil yanzu in ban yi adalci ba duk duniya ba zai adalci sayyidina umar yana wurin ya ce wa manzo Allah ya rasulullahi izilli kamun izini a cikin sa to wa idza kana Allah ta'ala qad qala laqad kafara Allah alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam فكيف بمن قال إن الله هو الكفار أعوذ بالله من to sarki zai ce wanda bai karanta da shehu tijani zai karanta da shehu ibrahim <laughs> to wai zai karanta da shehu eh wai zai iya karantar da su iliminsa wai ya kai karantar da su To, alƙur'ani da mu a wajen mu a irin matsayin mu a yanzu sunan mu zero ko kuma sunan mu eh, a matsayin mu. Baya fita da kyau? Eh yanzu yanzu yanzu bismillah. Yanzu yana fita? Eh yanzu yana fita. Yawa. Eh, wanda mu a matsayin da muke a yanzu idan ka ɗauki Shehu Tijjani da Shehu Ibrahim sunan mu babu ne da akwai. Hmm. Wallahi haka abun yake. Mu a matsayin babu ne kawai. to wai mun ba da babu muka gano wannan jahili ne wai yana magana shi tijjar da shi ibrahim ka san misalin abun ya yake sarki zaki kamar dan naziri school ne ya ce wa zai yi professor gyara na turanci anya ko zai yi san ba zai yi ba <laughs> to to ina aka samu wannan asalin dulku wai sara shine kakansu kuma mun barin juma ne kuma ko

wallahi shayi shayi ya kuri a mayar da earpiece din <laughs> akwai matsala yau na ce a mayar da earpiece din akwai matsala <laughs> akwai matsala ko eh, eh, akwai matsala to bari mu mayar eh ana ji na aha ana ji yawa To ko ba mu gwada sa mic? To, eh. Eh a gwada bari mu gwada shi mu gane shi. Jama'a ku kuri, in shek yazo za mu koma baya za mu mai da maganar shai baya ya so a ji da kyau in Allah yadda. Mu kuri jama'a. Kana ji na yanzu sarki zaki? Eh ha muna jin ka shai to gashi na za mu sake saka maka. وإذا كان الله تعالى قد قال لقد كفر الله الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكيف بمن قال إن الله هو الكفر نعم شك شيء me yake yawa ana ji na yanzu eh me yake me ya fada me yake nufi a kuma membarin juma'a yawa sarki zaki wannan kalmar in don a wayar da kan mutane a gaya musu bai kamata ma a ji a bakin mu ba hmm. mummunan kalma yayi wa Allah zagin Allah yayi abun da ya faɗa wai laqad kafara Allah haqiqa Allah ya kafirce wa astaghfirullah hmm. wal iyaz billah wai aka limamin juma'a wai wa shi yake cewa zai karanta da shi tijan da shi Ibrahim hmm. laqad kafara Allah fa Allah ya kafirce laqad kafara Allah wai Allah haƙiƙa wallahi Allah ya kafurci a billah to wai wannan su ne wai yanzu suke ce wai shine yake cewa zai karantar da Shehu Tijani zai karantar da Shehu Ibrahim to a ina suka samu abun da nake so in haskawa mutane anan sarki zaki a ina aka samu irin wannan rashin kunyan na taɓa bayin Allah ne ga inda abun yake Sara ya kalli idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzan Allah ka yi adalci da Allah wanda yawa annabi wanda yawa manzo Allah rashin kunya kana tsammani akwai wanda zai ragarwa a duniya babu sannan da yayi wannan sayyidina Umar yace barni in sare maruya ya ma'aikin Allah to ga abin da manzo Allah ya faɗa dan mu haskawa mutane su gane matsalan tana nan ba za ta kare ba manzo Allah yake cewa a'a bar shi Umar fa inna lahu ashaban yace wannan mutumin zai zama ya samu jama'a a bayansa Allah zai bashi jama'a irin yadda yake sai manzo Allah ya ce ya haqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim manzo Allah ya idan kun ga jama'ar wannan mutumin idan kun ga yanda suke sallah in ji manzo Allah sai ku rena sallar ku sai ku rena sallar ku to yanzu idan ka zo kana neman sallah sallah yar fashion sallah wanda in ka ganta kai zaka dauka akan su aka saukar da sallar babu kaman sallan waɗannan wahabiyawa hmm. za a zo limamin da zai ma limanci sai ya zo ya yi ma karatu irin wancan misali da muka bayar na masjidul dirari ka ji yana karatun alkur'ani yana rera alkur'ani yana rena alkur'ani yana rera alkur'ani kai ka ɗauka da gaske ne to annabi ya haska mana nan in ka ga sallarsu su sai ka rena taka yanzu mu idan ka samu limami ya zo yana karatu yadda aka saba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ah, maliki yawmiddin sai ka bi shi sallah amma shi idan ba ya zo ya ji ana ƙarƙara alhamdulillahi rabbil alamin to ba za a bi shi sallah ba bai iya sallah ba haka halin su yake sarki zaki wai bai iya tajwidi ba bai iya hmm. fidda sifatul huruf ba bai iya makharijul huruf ba wanda za ka samu wannan limami ya shekara hamsin yana jan sallah to manzo Allah ya riga ya haska ya ce idan kun ga sallan su za ku rena sallan ku manzo Allah har zuwa ƙarshe yake cewa ya qara'una alqur'ana suna karanta alqur'ani amma la yujawizu taraqihim karatun baya wuce mm. in ka ji qur'ani kam kai ka dauka su aka saukar qur'ani amma annabi ya ce ƙarya ne karatun baya wuce nan dama karatun ana yi ne don a ce ya iya hmm. to annabi ya riga ya haska da Allah su waye masu wannan sifar mu alhamdulillah sarki zaki muna gode wa Allah duk inda ka je ka ga tsangayen alqur'ani zaka samu ta yan dariƙa ce Eh? kuma za ka samu ana wannan ƙwarai ko sarki zaki karatu duk inda ka je tsangaya na dan zana bai da tsangaya ha bai da tsangaya in ka ga ina yake da tsangayar sai dai yayi karatu a tsangaya ya zama dan tawaye wa malaminsa malam ya ce to je ka na cire ma albarka sai je shiga izala ai dan kirki ba zai izala ba gaskiyar magana to tsangayin duka na haddata alqur'ani da ka sani a kasashen mu na 'yan ɗari'u ne to za ka tarar sarki zaki tsangaya ɗaya an samu wanda suka haddace ƙur'ani daga kafa tsangayar zuwa yau sama da mutum dubbai malamin da ya karanta da su ma bai san yawan su ba sai Allah kawai amma wai wani ya ce ma ba su iya Qur'ani ba shi ya iya Qur'ani wanda in ka ce karanta Qur'ani sai yana ce ma da karka farar wa uzu billahi ko kuma ya ce maka inna wa malaikatuhu wannan fa me gemu a makogoro dinnan. wai ayan qur'ani ta inna allaha wa mala'ikatuhu yake cewa to wannan shine ya iya alqur'ani kaga abin manzo Allah ce kuma suna karanta alqur'ani alqur'anin baya wuce makogoron ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan sifar ta farko kenan sifa ta biyu wanda zan bayar sai mu ci gaba da karatun mu a littafi a ga shi nan a cikin sahihul bukhari manzo Allah ya aika sayyidina Ali da Khalid ibn Walid ya aika su yaki sayyidina Ali da ya samu wani zinari mai kyau tun ba a gyara shi ba sai ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sai ya raba mutane hudu da manzan Allah ya raba mutane hudu kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari gashi na hadisin abin da yake faɗi cewa haddasana qutaybatu haddasana abul wahid an umarata ibn al-qaqa haddasana abdurrahman ibn abi eh, ibn abi nu'min qala sami'tu aba ibn al ya yaqulu ba'asa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-yaman bi zuhaybin fi adimin maqrudin lam tuhassal turabiha adun kule sayyidina ali karramallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu manzo ya tura shi yaman da shi da abu sa'id al-khudri da suka je suka samu zinari sayyidina ali sai samu zinari wanda ba a cire ba a gyara shi ba da kasansa da komai sai ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya aiko sai manzon Allah ya ha baina arba'atin sai manzon Allah ya raba wa mutane hudu annabi sai ya raba wa mutane hudu eh hmm. wanda sai dina da sai manzon Allah ya raba iya mutum hudu ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yadda yake da ya raba wa mutum hudu domin dama wanda suke gaban manzo Allah kowa da abun da ya kawo shi wani abun duniya ne ya kawo shi abun duniyan ne zai sa ya zauna a gaban manzo Allah daga ƙarshe har ya samu cikakken imani to sai manzo Allah ya dubi irin waɗannan eh lokacin musuluncin bai gama zama a zuciyarsu ba to irin waɗannan manzo Allah yake yi wa kyauta saboda su samu nutsuwa har su zama masu cikakken imani to sai manzo Allah ya raba mutum hudu ga sunayen waɗanda annabi ya rabawa na farko wanda annabi ya bawa shine Uyayna ibn Badr. na biyu Aqra ibn Habisin na uku Zaid ibn al-Khayl na hudu an samu sabani an ce in ma alqamatu ne annabi ya bawa ko kuma amir ibn tufayl su hudu kenan annabi ya raba musu da annabi ya raba musu sai wani yake cewa wannan rabon da annabi ya yi mu muka fi cancanta da wannan abun ba waɗannan ba eh eh kaga ya zama yana tuman annabi kenan yana tuman annabi kenan yake cewa kunna nanu a haƙƙa bi haza min ha'ula'i mu muka fi cancanta da wannan kyautan ba waɗannan waɗanda annabi ya bawa ba kaga tuhumar manzo Allah kaga rashin kunya kenan hmm. wanda dama kuma abun da suka saba da shi kenan yi wa kowa rashin kunya ana nan bayan an yi wannan sai labari ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ran sai ɓaci manzo Allah yake cewa yanzu ku ala ta'amanuni wa ana aminu man fis samai yatini khabaru samai sabahan wa masa'an annabi ya ce yanzu ku ba za ku amince da ni ba yadda nake amintacce a wajen Allah da dukkan mala'iku da suke sammai labarin sama yana zuwa mun safe da yamma annabi yana gaya musu irin matsayinsa a wurin Allah hmm. sai yake to wani mutum sai ya tashi da Allah za mu karanta sifan mutumin kaɗai za mu karanta in mun karanta mun bar wa masu sauraro su duba su waye masu irin wannan kamar mu ne ko su ne wannan bukhari ne ka san da ka taba su ya ce maka bukhari bai kawo ba eh in an karanta wato sha nemo gidansa kenan ya bace yanzu eh sai a nemo eh kware kuwa to shike yawa yawa sarki zaki sai wani mutum ya tashi ga yanda mutumin yake mm. na farko ghairul ainaini wani mai kurmin ido idonsa sun dan fada ta ciki mm. sannan mushriful wajnataini sannan kuma jijiyoyinsa suna masu tasowa sannan nashizul jabhati sannan mm. yana da layi layi a goshi kassul lihiyati sannan yana da katon gemu mushammirul izari mai dagaggen wando mai dagaggen wando eh. waye masu irin wannan sifan ga katon gemu ga dangalallen wando ga askekken kai mun barwa mai sauraro ya duba su waye masu irin wannan wanda za su ce ma dangale wando ma in baka dangale ba kai dan wuta ne to annabi ya ce gashi nan mai dangalallen wando ne yazo yake gaya wa manzo Allah wannan magana mai dangalallen wando mai katon gemu ga sifar sanan a cikin sahihul bukhari ka san me yake cewa manzon Allah ya ce wa manzon Allah itaqillaha a'udhu billah ko manzon Allah ji tsoron Allah manzon Allah ran sai ba ce wailaka annabi ya ce kai kam Allah ya wadaranka Allah ya hada ka da bala'i hmm. ya ce a walastu a haɗa halil ardi an yattaqi Allah yanzu a duk duniya bai kamata a ce ni nafi kowa jin tsoron Allah ba da aka yi wannan sai ya juya Khalid ibn Walid a gaban manzo Allah ya ce ya Rasulullahi bar ni in je in sare maruya? sai manzo Allah ya ce a la'allahu an yakuna yusalli annabi ya ce watakila yana sallah Khalid ibn al-Walid sai ya sake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi yace sau nawa ne za a samu mai sallah abun ke bakinsa daban abun ke zuciyarsa daban manzo Allah ce a'a ya Khalid ni din nan lam umar an anquba quluban nasi Allah bai turo ni in dinka kwankwasa zukatan mutane ina binciken zuciyan bayin Allah ba annabi ma kenan sannan wala an ashqa butunahum Allah bai ce in tsaga zuciyansu in tsaga cikin su in ga me yake ciki ba abun da ya fito fili da shi zan yi hukunci da aka yi wannan summa nazara ilaihi na annabi annabi kenan hmm. kwarai kuwa annabi da kansa sarki zaki sallallahu alaihi wasallama ruwa mallumman yau kawai gaba ɗaya duba mutum kawai masa hukunci yana zaginsa. Na? Na ce ka duba annabi ma kenan. Ya hana saboda annabi na annabi ya ga yana sallah. Annabi ma kenan. Ka gani? To. Amma yana sallah. Yau. Duk da annabi ya san munafuki ne fa, annabi ya san dan wuta ne, amma annabi bai sa an ke. Eh, saboda albarkar sallan da yake yana yi. To amma ka duba malluma yau kana sallah. Sallar da yake yi. Mashi a zage ka kafurta ka. eh to ai dama mun karanta sarki zaki a baya ba manzo Allah ya faɗa ba cewa yuqatiluna ahlul islami suna yaƙan musulmi mm. wa yatrukuna a suna barin waɗanda suke bautan gumaka ai wannan dama al'adar su ce annabi ya tona asirin su ai kaga dai anan yanzu kamar yadda ka faɗa sarki zaki abun da manzo Allah ya ce wa Khalid ibn Walid barshi watakila yana sallah ka gani ka san me yasa manzo Allah ya ce watakila yana sallah sarki zaki na'am ai manzo Allah ya san yana sallah abun da yasa yace wata kila yana sallah a hmm. nuna ma sallarsa ta banza ce shi Allahu akbar <laughs> amma tunda a zahiri yana sallah a bar shi da eh. wannan sallar na'am ya yawa wannan shine ma'anar magana yawa ya ce albarka sallar da yake yi amma a yau sarki zaki ka dubi mutum wanda aka haife shi tun da ya taso babu zawiyar da babu masallaci sarki zaki babu zawiyar duk zawiyoyin ɗariƙa na duniya ba zawiyar da bata da masallaci kai kana iya samun zawiya ma mai masallacin yana da masallaci amma wallahi gidansa ko rabin masallacin bai kai ba saboda a nuna ma yadda ake lura da sallah mm. amma yanzu zaka samu wani sabo sabon tofo wanda bai dade da fara sallah ba bai dade da iya sallah ba sai ya ce wancan kafiri ne abin da ke faruwa kenan to ga inda suka samu asali sarki zaki yawwa a ƙarshe sai ya juya summa nazara ilaihi manzo Allah sai ya kalle shi wa huwa muqaffin ya juya baya sai manzo Allah yake cewa amma kaji abun sarki zake abun da manzo Allah ya faɗa innahu yakhruju min di'di hadha qaumun manzo Allah ya ce amma kaga wannan mutumin waɗansu mutane za su fito a sa. Hmm. sai ya ce ya tuluna kitabar rabban suna karanta alƙur'ani irin karatun da ake bukata mai daɗi in ji annabi da Allah sarki zaki wanda ba musulmi ba yana karanta Qur'ani sam to annabi ya ce wasu mutane za suna karanta alqur'ani rabban danye abin da ake nufi da danye wato lokacin da ya kai yadda ake so karatu mai daɗi hmm. manzo Allah ya ce amma wannan karatun la yujawizu hanajirahu amma karatun baya wuce nan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dini kama yamruqu sami min ramiya suna fita daga addini yanda ka san ka harba kibiya ta fita kaga anan duk lokacin da wani ya ce wani kafiri in dai wanda aka ce kafiri ba kafiri bane kalmar ta dawo kansa ya zama kafiri kaga ya fita addini ya fita addini hmm. to sai manzo Allah yake cewa wa azunnuhu yana zaton wannan mutumin a wajensa ne za a samu waɗannan mutane a ƙarshe sai manzo Allah ya ce la in adraktuhu wallahi da zan riske su in ji annabi sai da annabi ya rantse sarki zaki la in adraktuhu wallahi da zan riske su sai ya sake rantsuwa la'abtulannahum wallahi da na kakkashe su wani irin kisa qatala samuda irin kisan da Allah ya wa samudawa Qur'ani ya gaya mana wa amma adun fa uliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab alayalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'aka annahum ajazu nakhlil khawiya Allah ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya da ya karar da samudawa ya ce yana tambaya shin yanzu akwai sauransu annabi ya ce to da na samu waɗannan wahabiya ba da na yi musu yadda Allah ya ba dawa. shai shai su wannan Allah manzo Allah ne yake magana khawarij din nan ko su ne khawarij sarki zaki eh. ai muna da hadisi akan khawarij anan gaba za mu sake magana su ne khawarijawa ai hmm. ai idan ka ɗauko sifan khawarijawa babu inda ba wahabiya ya bar khawarij ko digo daki daki yake bin su ba abin da ya bambanta su to saboda haka mun bada aiki ga masu sauraro da Allah su waye masu wannan sifa yanzu idan ka ce masu karanta alqur'ani karatun alqur'ani ratban ɗanye. da Allah su waye ne zaka ji suna kakala murya kamar akan su aka saukar da alqur'ani amma su rena kowa hmm. karatu na riya karatu na neman suna karatu na neman aji karatun zuwa musabaka mu yanzu zaka iya zuwa sarki zaki a tsangaya ɗaya. ka samu mahaddata alqur'ani sama da mutum ɗari ɗari biyu kuma za ka samu mutum ya kwana na tilawan alqur'ani amma waɗancan sai ka ga mutum ya riƙe alqur'ani dan ya je musabaka in ya ci musabaka fa ni'ima in ma bai ci ba to karatu dai ya tsaya sai in baɗi kuma ta dawo za a je musabaka sannan ya kama alqur'ani idan za su yi sallah sarki zaki kamar yadda manzo Allah ce sai ka daina sallar ka idan sun zo suna karatun alqur'ani sai ka ji mutum yana karatu wani lokaci kai mai bin sallan sai ka gaji saboda ya nuna ma ya yi qur'ani sai ya karanta masu muni biyu a tsayuwa daya akwai masallacin da na sani na makotan mu sallan asuba raka biyu ake yi amma eh. sarki zaki ina tsammanin sai an yi minti goma sha biyar ba a gama ba eh. ana ta rera karatu kamar ya fi eh minti sha biyar da Allah sarki zaki kai da ka zo kai kai da ka zo kai sallan ka minti biyar ka gama sai kaga wannan yayi minti sha biyar da Allah in ka dubi abun wane ne zai yana na wani ai mai minti biyar zai yana na mai minti sha biyar wallahi kare na naka to to annabi kuma ya faɗa dama shi yasa abun ba zai burge ka ba ma to wannan kenan a takaice to mun baro masu jinmu da sauraron mu su waye masu irin wannan sifar ga littafin mu za mu ci gaba ka nuna mana littafin nan sarki zaki fitnatul wahabiyya na'am okay za mu ɗora insha Allah. Eh, wannan littafi kenan. Ah, ah me wannan littafi fitnatul wahabiya za mu ci gaba sarki zaki littafi na fitnatul wahabiya. Na, eh. To jama'a alhamdulillah. Alhamdulillah. An ɗora? Eh, alhamdulillah jama'a shekh zai ci gaba da wannan littafi mai suna wai a fitnatul wahabiya da ya fara mana hmm. wani sati. insha Allahu za mu ɗauki ko da yake shai ya ci mintoci shi amma za mu ƙara wa shai eh. takwas kan wannan eh, minti tara kan minti ashirin shi da zai faru zai ƙara to muna godiya sarki <laughs> to muna godiya sarki zaki Allah saka da alkhairi to bismillah shayina a yawa wannan littafi na fitnatul wahabiya kamar yadda na faɗa maka a baya na gaya wa masu sauraro wanda ya rubuta wannan littafi ba wai Najeriya yake ko a Afirka yake ba malami ne a Saudiya a Saudiya ma ba wai malami haka ordinary malami ba mufti mai hmm. ba da fatawa duk Saudiya a lokacin da ya zamanto mufti shi ya rubuta wannan littafi saboda haka ba dan dariƙar Tijaniya ne hmm. na'am kace nace fitnatul wahabiyya sunan littafin yawa wanda ya rubuta ba dan dariƙa bane ba batijjane ne ba ne, ba kadire bane a'a shi malami ne kuma shi ne malamin malamai a Saudiya gaba daya mai suna a Sheikh Ahmad Zini da Halal shi rubuta wannan littafi hmm. kuma ga abubuwan da ya rubuta mun fara karantawa a satin da ya wuce za mu dora inda muka tsaya insha Allah a shafi na hudu akan wannan littafi sannan ina tunatar da masu kallon mu da sauraron mu shi wannan littafi me wannan littafi ya tsakuro shi ne daga cikin wani littafinsa mai suna adduraru asiniya insha Allah littafin zan tura ma shi ta whatsapp ɗinka za mu ɗauko shi shi ma mu dinka nunawa ana haskawa muna bibiyan abin da muke da bukata a cikin littafin insha Allah to wannan littafin ya dan ciro ne fitanatul wahabiyya din ya ciro shi ne daga cikin wancan littafi na adduraru asiniya Hmm. ga abun da yake faɗa a cikin wannan littafi sarki zaki kuma ka san abun mamaki ka ga me wannan littafin na'am sharifi ne jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninsa da manzan Allah mutum talatin da takwas ne hmm. wallahi in ana da buƙatar in karanta kakanninsa har kan manzan Allah ma zan karanta insha Allah sallallahu alaihi wasallam eh jikan manzan Allah sharifi ne ta ammi ba quraishe ne hmm. shi rubuta wannan littafin Nan kuma shai ka ce ba dan ba. Ba nan da riga bane baya da riga. Ana samun Sharifi a cikin Izana? To, gaskiya ni dai ban taba ji ba. Amma kuma yana da wahala sarki zaki sharifi dan izala kai, sharifi makiyin annabi? Ah, kai zai wahala. <laughs> Eh Allah ai baka sani ba Allah ya yi alkawari kaji abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ai sarki zaki hmm. inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumur rijsa ahalal baiti wa yudahhirakum hira. ya za a yi jinin annabi ya shiga kazantan wahabiya ba zai yiwu ba babu kawai ma na ma yanke hukunci sarki zaki babu kawai to saboda nassin alqur'ani nan ya wanke duk wani jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ga abin da yake cewa sarki zaki a Muhammad ibn Abdul Wahab yana magana akan cewa ba a tawassuli da manzan Allah ba a tawassuli da waliyai ba a tawassuli da bayin Allah kai har yake cewa Muhammad ibn Abdul Wahab yana cewa ko magani ka sha saboda rashin lafiya kai tunani shan magani ne ya warkar da kai ka zama mushirki. a irin fatawar Muhammad bin Abdul Wahab kamar yadda wannan shehi namu ya kawo a wannan littafi yake cewa wa anna man asnada shay'an li ghairi sani duk wanda ya dangana wani abu ga wani Allah walau ala sabilil majazil aqli ko da akan majazul aqli ne wato abu wanda yake majazul aqli shine abun da za a yi shi amma ba na hakika ba misali idan ka sha magani wane ne mai warkarwa magani ne ko Allah a Allah ne mai warkarwa Allah ne mai warkarwa ai ko eh. to amma me yasa aka sha maganin kuma da sai a bar Allah aikin sa ai <laughs> <laughs> to abun da ake nufi da majazul aqli shine magani din shan magani ya halatta to amma ibnu abdul wahab ce ko magani ka sha kai tunani shan maganin ne Allah ya baka sauki da shan maganin kai kafuri, kai mushriki ne ka san dama shi cewa mutum mushriki kamar ka cewa mutum mumini ne a wajen ka kai bai ɗauki cewa musulmi mushriki wani abu na laifi ba hmm. shi yasa zaka ga duk wanda suke bin su a baya Ko zai mutum ya zo zai sai ka je yana cewa a ah, ramba ba ni wai za a ɗora ta akan musulmi ka wai wai in ka ji an ce ba ni kaula wai za a kafurta yan ɗariƙa ne wai to ashe sun gado ne daga wajen kakansu Muhammad ibn Abdul wahab hmm. malam sai yake cewa duk wanda ji Muhammad ibn Abdul wahab yake cewa duk wanda ya sha magani ya ɗauka ya samu sauƙi, saboda magani yake cewa yake cewa ya kunu mushrikan ya zama mushriki nawu nafani hazar dawa misali ka ce kai wannan magani ya karɓe ni wallahi maganin nan ya mun amfani ai ana samun wannan ka sha magani ka ce wallahi maganin nan ya mun amfani ya ce to idan ka ce magani ya ma amfani in ji Muhammad ibn Abdul Wahab ka zama mushirki. ko hmm. kuma ka ce wa hadal waliyul fulani inda tawassuli bihi fi shay'in wa tamassaka bihi bi adillatin ko kuma ka ce alhamdulillah nayi tawassuli da wannan waliyi na nemi albarka a wajensa Ya yi mun addu'a wallahi Allah ya biya min bukata albarkacin wannan waliyi yace to wannan babu wani abu shi ma shirka ne inji Muhammad ibn Abdul Wahhab kamar yadda Malik kawo anan yake cewa wata bi ibaratin mutazawwiratin zakharafaha wa labbasa biha alal awami hatta tabi'uhu wa allafa lahu yace Muhammad ibn Abdullah yake zuwa da fassarori daban-daban wanda yake yin ƙarya ya ƙawata ƙaryar ya cuɗanya ya ɓatar da hankalin mutane har ma ya zama mutane dubbai sun bi shi a sannan allafa lahum fi zalika rasaila ya zama ana wallafa ko yana wallafa wasiƙu yana aika wa mutane a waɗansu wurare a lokacin da ya fara samun ƙarfi ɗin yana rubutawa yana aika musu hatta ta gadu kufur ahli tauhidi har ya zamanto duk wanda bai da fatawa irin fatawan Muhammad ibn Abdul Wahhab kawai kafiri ne wattasala bi umara'il mashriqi ahli dir'iyya yaje ya haɗu da mutanen gabaci sune mutanen dir'iya wa makasa indahum ya zauna a wajensu hatta nasaruhu suka taimake shi wa qamu bi da'awatihi suka tsaya akan da'awarsa wajalu zalika wasilatan suka meda wannan damar wani tsani ila taqwiyati mulkihim zuwa ƙarfafa mulkin su wattisaihi da fada da mulkin su wa tasalladu alal arabi wa ahli bawadi suka fi ƙarfin mutanen ƙauye da kuma sauran garuruwa da sauran larabawa hatta tabi'uhum a wasaru jundan lahum bila iwadi har ya zama Muhammad ibn Abdulwahab ya rubuta wasiƙu ya aika ya samu ƙarfafa, har ya zamanto jama'a da yawa sun bi shi wasaru ya taqiduna suka zama suna kudurawa anna man lam yataqir ma qalahu ibn Abdulwahab fa huwa kafirun mushrikun muhaddirud dami wal mali har ma suka zama suna cewa duk wanda bai yadda da fahimta irin na Muhammad ibn Abdul Wahhab ba to kafiri ne hmm. mushriki ne jininsa ya halatta eh. dukiyansa ta halatta hmm. eh haka dama abinda suka zauna wannan karantar Muhammad ibn Abdul Wahhab ne duk wanda bai yadda da irin fatawansa da fahimtansa ba hmm. to wannan mutumin kafiri ne mushriki ne jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta duk wanda bai yadda da abinda Muhammad ibn Abdul Wahhab yake yi ba wannan malam ne ya rubuta wannan littafi kuma ko da babu a wannan littafi sarki zaki da Allah su wane ne suke cewa musulmi kafiri ba da yan dariƙa ba kam sannan su wane ne suke cewa musulmi mushrikai ba da yan dariƙa ba kam su wane ne suke zubar da jinin musulmi wahabiya ne za mu zo karatunmu da yake kawo masa stakewa mai dogon zango za mu iso ƙungiyoyin da suke kashe mutane su sa musu bom a masallaci su sa bom a kasuwa su sa bom a wuraren taruwan jama'a wai da sunan duk wanda aka kashe din nan ba musulmi bane dan Allah sarki zaki wanda ya zo yana sallah a masallaci aka sa masa bom ka ce mar ba musulmi ba me me da musulmi musulmi ne kan ba sallah bane sallah sallah ne to gashi nan ashe fatawan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne duk wanda bai yarda da irin tunaninsa ba to jininsa ya halatta dukiyarsa ma ta halatta wannan haka tsarin sa yake anan kafin mu wuce da aka kawo magana malam ya kawo yake cewa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya je shi ya haɗa kai da mutanen gabaci wanda mun yi magana a baya a darasin mu na baya duk mai bibiye mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ya kalli ya ɗaga kai ya kalli sama sai yake cewa alfitinatu hahuna wa hahuna annabi ya ce fitina za ta fito daga nan za ta fito daga nan sai ya zama ya nuna inda ake cewa can ne dir'iya take ina ne dir'iya dama da dir'iya da najadu suna kusa da riyad babban birnin saudiya a yau dinnan maganar da nake maka sarki zaki so daga muhammad ibn abdul lokacin da ya fara fatawansa duk inda ya je koransa ake yi sai ya yi sa ya samu muhammad ibn sa'ud a lokacin muhammad ibn sa'ud yana sarki a dir'iya sunan garin kenan dir'iya yana sarki kuma mai kasaitan mulki to sai hankalinsu da fatawansu da fahimtansu na ta'addanci sai ya iri ɗaya da na Muhammad ibn Abdul Wahhab to sai ya gudu ya koma dir'iya ya zauna a can ya fara yada wannan fatawa har ya yi ƙarfi saboda haka idan ka dubi tarihin kafuwan Saudiya Saudiya ta kafu sau biyu ne to tarihin kafuwan Saudiya na farko ta kafu ne wajen Muhammad ibnu Sa'ud to a dir'iya ya je ya zauna ya karfafi wannan da sa har ya zamanto ya fi karfin duk ƙauyukan da suke kusa na jaziratul arab ya mamaye su da ƙarfi eh, shi a matsayinsa na malami hmm. wannan kuma a matsayinsa na sarki tun da sarki ne zai sa misali wanda ke ƙarƙashin sarautansa dole ku bi abun da nake kai shi kuma sarkin yana kan fatawan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne Mm. to sai ya tilasta wa wanda suke karkashin sa dole sai kun bi abin da nake kai to da haka fatawan Muhammad ibn Abdul Wahhab ta yi karfi a yankin Jaziratul Arab a wannan lokaci har aka iso inda aka iso yanzu sai malam yake cewa wa kana ibtida'u zuhuri amrihi lokacin da wannan lamari nasa na Muhammad ibn Abdul Wahhab ya fara bayyana ya bayyana ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da uku shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da uku shi Muhammad ibn Abdul Wahab an haife shi ne shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha biyar. To kaga kenan yana da kusan shekara arba'in. Tunda idan muka ɗauki in muka cire sha biyar ɗin zuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da uku muka cire to za ka ga ya fara girma har fatawansa ta fara fitowa fili. Na'am. Saboda haka wabtida'u intishari eh, wabtida'u intisharihi min ba'd 50 wa 100 sannan wannan fatawa nasa ta ci gaba da yaduwa bayan shekara ta 1150 to anan ne suka fara yakan mutane ba maganan wa'azi ba sannan wa'allabal ulama malam yake cewa malamai sun yi rubuce rubuce ila kasiratan sun rubuta wasiƙu da yawa lirraddi alaihi ana yi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab raddi yace hatta akuhu har dan uwansa ash-shaykh Sulaiman wato dan uwansa Sheikh Sulaiman shi Sheikh Sulaiman dan uwan Muhammad ibn Abdul Wahhab ne wanda zamu zo nan gaba sarki zaki cikin littafi daga cikin littafin da muka nuna akwai littafin da muka nuna wanda yana na ayi durar siniya wanda shi ma na kawo shi na ka nuna wa duniya shi eh yawa a cikin wannan littafin za mu zo har littattafan da ɗan'uwansa ya rubuta za mu faɗa yawa wannan littafin almuqalatu sinniya na'am yawa wannan littafin a cikinsa hatta littattafan da ɗan'uwan uwan Muhammad ibn Abdul Wahhab mai suna Sheikh Sulaiman yayi rubutu na yi man raddi akwai sunan littattafan a cikin wannan littafin idan mun iso kansa in Allah ya yarda dan uwansa ne wato ma'ana dan ƙaninsa, wansa wansa kai dan uwansa ne wansa amma ya rubuta man raddi iri iri yana gaya wa duniya ku kiyayi wannan dan uwan nawa fitina ne da shi hmm. to sai yake cewa mutane da yawa sun rubuta masa raddi inji malam a wannan littafi eh. yake cewa hatta ku har dan uwansa a Sheikh Suleiman wato Sheikh Suleiman sannan wa baqiyatu mashayikihi har sauran shehunansa shi Muhammad ibn Abdul Wahhab shehunansa har sun man raddi ah. saboda tsabar lalacewansa malamansa ma sun marraddi malamansa sun marraddi suna rubutawa suna gaya wa sauran jama'a cewa wannan ɗalibin namu fitinanne ne zai bata kuma zai batar hmm. za mu zo duk za mu karanta insha Allah za mu ji sunayen malaman da abunda da malaman suka faɗa na? sauran minti biyu sauran minti biyu ko eh za mu bude layi na eh sauran minti biyu to yace wa kana mimman qama bi nusratihi yana daga cikin wanda suka tsaya wajen taimakon Muhammad ibn Abdul Wahhab wanti shari da'awatihi da kuma yada dawansa min umara il mashriqi daga sarakuna waɗanda suke gabashi Muhammad ibn Sa'id a ibn Sa'ud shine Muhammad ibn Sa'ud amiru dir'iya shine sarki na dir'iya wa kana min bani hanifata Muhammad ibn Sa'id ya kasance ne daga kabilar Banu Hanifa to su waye banu hanifa din sarki zaki bari ka sake jin wani abu malam na sharrin wahabiya yanda Allah ya tona musu asiri tun asali yadda tarihin su yake shi Muhammad ibnu Sa'ud yana daga cikin kabilan banu hanifa ne to banu hanifa su waye kabilan banu hanifa su ne qaumi musailamatul kazzab su ne mutanen musailamatul kazzab mutanen musailamatul kazzab eh ka ji fa inda izalan take fitowa fa salula kenan shi Muhammad ibn Sa'ud inda aka yada izala a dir'iya sarkin garin da mutanen garin mutanen Banu Hanifa ne Banu Hanifa su waye ne su ne mutanen Musailamatul Kazzab waye Musailamatul Kazzab shine wanda yake cewa manzon Allah a gaya wa annabi shi ma fa annabi ne annabi ma annabi ne mm, salula kenan sannan kuma a can aka je aka yi yakin yamama Hmm. nan ma za mu ji abin da ya faru a yakin yamama tun da ake tarihi a zamanin yaƙoƙin da manzo Allah ya da yaƙoƙin da sabon manzo Allah suka yi ba a samu inda aka kashe ta alqur'ani ba kamar yadda aka kashe mutane a yamama mutanen musaila mutul kazzabi an kashe ta alqur'ani sama da 40 sarki zaki kuma wannan kabilar su banu hanifa mutanen musailama su suka fara ridda bayan manzo Allah ya yi fati su suka fara ridda Hmm. to in Allah ya yadda za mu tsaya akan wannan amma a darasin mu na gaba kai tsaye za mu ƙara bayani akan mutanen banu hanifa da musayar da kazzab da yanda aka kashe ta alqur'ani da yanda suka yi ridda bayan manzo Allah ya yi wafati hmm. suka yi ridda kakannin fa wahabiyan kenan su suka fara ridda saboda ta'addancin su dama ba sabon abu bane a kuma wannan yakin da aka je yakin yamama suka kashe ta alqur'ani sama da mutum arba'in sun kashe sabon manzon Allah sama da mutum dubu da ɗari biyu wannan duk mutanen wahabiya ne a can ta fito to insha Allah darasin mu na gaba za mu ƙara bayani akan dir'iya da Muhammad ibn Sa'ud da mutanen Banu Hanifa da Musailamatul Kazzab da yakin Gazwatul Yamama da irin yadda aka haddace kashe ta alqur'ani insha Allah a darasin mu na gaba Allah taimake mu Allah kuma ya fahimtar da mu gaskiya so wannan shine abin da ya samu a yau insha Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya ci gaba da mu halkan mu ta hudu ke ga kai da kake da tambaya za ka yi mm-hmm. ka yi tambaya ka sauka tambayar mu kuma kun san a minti ashirin ne za mu bude tambaya amma kan haka shai ya yi zantuttuka masu amfani sosai shai ya bada da assignment kuma insha Allah muna fatar za a je a cika wannan assignment jama'a ku hakuri za mu ɗauki kira ku hakuri da nurse nurse da ya fito baya eh za mu fara ɗaukan kira kenan malam buhari tana kusa ka na baɗin mu da za a iya a kira a kai insha Allah in tiktok kuma za ku turo da naku ina za eh ina za ina ɗaukan kira ne Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kan TikTok da ka kira kan WhatsApp ya kuri tsaya. Kola kan TikTok ya sunan ka daga ki kira? Kola kan TikTok cire kan mute kai magana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Na masha Allah ba wala ya sunan ka daga ki kira? Na cire sarki zaki. Na'am. Eh ya sunan ka daga ki magana. sunana Bashir Nasarawa. To masha Allah Malam Bashir kana ta da Sheikh Nasarawa. To kana ta da modi ba kan wannan layi. Muna godiya muna godiya muna godiya Allah saka Amin. Eh muna saka da dama wannan gidan namu ne. <laughs> To masha Allah wai dama wannan gidan. Alhamdulillah muna godiya mu ma. <laughs> Allah ya saka maka malam Bashir Malam Bashir inda kai kana jin program shi yasa da maka bibbiyu magana mu ta zuwa late Okay, bari ba wani dama. Eh kwarai da gaske insha Allah. Malam Bashir magana na zuwa maka late. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Ah. Ko wuri na ne. Salamu alaikum kola kan WhatsApp. Na'am kola daga muryanka ya sunanka daga naki kira? Daga muryanka ya sunanka daga naki kira? Bari mu ba wani dama. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Amin alaikum salam barka da wuni sarki an wani fata an wani lafiya. Barka ka dai kola sunan ka dan da kira? Suna na Awal yana kira daga Lagos. Masha Allah malam Awal kana tare da Sheikh Mori ba kai wannan layi. To malam malam abin shi wanda malam na shigo ne in yi ka godiya ta ga Allah subhanahu wata'ala ga shehi muna godiya. na jin kai na amsa. To muna godiya mu muna gaisuwa muna godiya Allah saka da alkhairi. Amin. To amin amin Allah ya kara kwarin gwiwa. amin alfarman manzo Allah sarki a yana jama'a ku hakuri yan tiktok kaman akwai ɗan masara yasa na ɗauke ku ba na jin ku da kyau ah, matsalan in kuna magana ko baya fitowa shi sa ba matsalar mu bacce na eh, ban sani ba ko namu ne ko naku ne ban sani ba insha Allah next time ah, za mu fix wannan ah, matsalolin Allah ya da assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum kola kan tiktok Assalamu alaikum. Wa alaikas salam kola sunan ka daga nake kira? Wa alaikas salam ya sunan ka daga nake kira? Barka ka Barkan ku da aiki. Barka ka Akwai matsala. Tauri ɗan TikTok nan na gani akwai matsala. Amin amin. Masha Allah yana jin. Amin ya rabbi. Muna ah. godiya. Hadi Mahmud daga Nijar. Hadi Mahmud daga Nijar. Oh, na masha Allah mun gode. Kana da tambaya me tambayan ka Malam Hadi? Ana jin ko. Ana jin ka. A ni na eh, da ba da Na. Fili ai bayyanan ne babu Hmm. kuma yadda wannan sifofin da ya karanta da aka wani sifofin suke bayyana akan duk mai wannan ɗabi'a hmm. ba boyayyen abu ba ne ba gare mu sai dai akwai wani abu wanda yana da kyau mu mai da hankali a kansa hmm. shine mu masu sauraron mu riƙa yi na muna jin ka shi ma mu rika yi masa kyakkyawar fahimta shiwa akan duk aikin da suke gudanarwa aiki ne suke gudanarwa kuma na ci gaba ne okay yan uwa masu sauraro ya zamanto muna yi musu adalci tun lokacin da suka ce sun hasko mana wani abu ba ra'ayinsu ba ne su mm. Kola kan TikTok. Okay, good. Ya samu matsala kamin ya dawo. Assalamu alaikum. Kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Na, kola ya sunan ka daga naki kira? Eh, Suna na Muhammad Musa. To, Malam Muhammad Musa kana tare da shak ah, Hafiza ka wannan layi. Na'am, sarki zaki yana maka fata alheri. Muna amsa. Muna da gaisuwa zuwa ga malamin Sheikh yana ji da amsa na mun saurari program tun daga farkon zuwa lokacin da aka ji bulayin muna yi masa fatan alheri Allah ya saka masa da alheri amin ba da kuma gaskiya karatu yana fita sosai muna taruwa da wasu abubuwa da suka ɓoye mana sukan ƙara fito mana sosai a wannan karatun. Hmm. na da haka muna ƙara ƙarfafa gwiwa malami Allah ya amin mu da da ke sauraron ta kuma muna amfana sosai kwaran gaske masha Allah masha Allah masha Allah a wannan rana na wannan karatu na gaskiya ba ma da tambaya sai dai mu ce za mu jira zuwa karatu karatu na gaba yan Allah to shikenan Allah ya kai mu Allah ya kai mu mun gode su Allah saka da alkhairi jama'a zamu ɗauki kira biyu ya so mala ya mana taliki assalamu alaikum kola kan tiktok kola akan tiktok assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Kola za mu aji. Ah, ya kuri kola in ka sa earpiece, cire fis din. Aha. Wa alaika salam kola, ya sunan ka daga nage kira? Ya sunan kare. sunanka sufaye daga libya kai kare sufaye ba sufi ba o autan sufaye autan sufaye ta autan sufaye kai na tare da shek eh. hafiz akan wannan layi yana eh, jinjinawa shek hafiz yana jin kai na amsawa muna godiya kuma wallahi muna jin daɗi da abin da yake yi Masha Allah. Magana gaskiya. Masha Allah, masha Allah. Wallahi, saboda muna amfanuwa sosai kuma ana ƙara mana ƙwarin gwiwa insha Allah. Alhamdulillah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode sosai. Mun gode. Tunda mun ga da kansu ma sun fara bayyana ya alhamdulillah ko abin da zamu ce muna godiya ga malaman mu. Masha Allah, masha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode, mun gode, mun gode. Okay. next eh, caller ku kuri eh, kuma mu ba wa malam Ridwan Hulman ah, na ga ya fi send invite kuma mu ɗauke shi kamin ya ɗauki bari mu ga wannan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa kola alaikum salam wa barka barka kariya sunan ka daga nage kira sunana Muhammad Sani daga nan Libya To, masha Allah, Muhammad Sani kana tare da uh, Modi ba akan wannan layi. Wato ah, ya yi masha Allah, ya ni gaskiya yau ban saurari karatu, kawai dai na zo in yi fatan alkhairi kuma mun ji daɗi sosai. Masha Allah, mun gode. Kai da mara. Masha Allah, mun gode, mun gode, Allah saka da alkhairi, mun gode. To, jama'a, ku bari shayye mana talike mana addu'a lokacin mu ya cika. Insha Allah, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Bismillah, Shek. so alhamdulillah sarki zaki kamar yadda muke faɗa kullum fatan mu Allah ya azurta mu da yin abu saboda Allah sannan fatan mu Allah ya sa duk abun da za mu yi ya zamanto karɓaɓɓe ne a wurin Allah karɓaɓɓe ne a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a kullum abun da yake damun wani lokaci neman godiya ko neman yabo ko neman suna yakan shiga cikin ayyukanmu to sai ya zamanto abu ko da Allah aka fuskanta a wannan abu sai ya rusa mutum aiki to wannan addu'ar mu ta fatan mu ta farko kenan na hmm. biyu wannan aiki da muke yi kamar da na faɗa a baya wallahi muna da abubuwan yi da yawa wanda ya kamata mu shagala a kansu misali lokaci za mu samu a yi ta karantar da mutane halayyar manzan Allah sallallahu hmm. alaihi wasallam wanda ake su akhlaq a yi ta yin su daki daki daki wanda daga nan har alkiyama ta tsaya ba za a gama karanta bitan halayyar manzan Allah ba to hmm. kaga da sun samu musulmi kamata ya shagala da wannan da kuma abun da ya shafi karantar da ibada to amma me ya kawo zaka ga an zo ana ta shiga waɗansu abubuwa wanda kamar ba su ya kamata a yi ba a ya zama wajibi ne mu yi zan ba da misali guda ɗaya mu a yanda aka karantar da mu ba mu iya kage ba ba mu iya sharri ba saboda ba mu ga me za mu yi wa mutum sharri ko mu ƙage ba mu ga me muke nema ba kamar yadda wahabiyawa suke mana yanzu ko jiya na ga wani karatu a wani shafi wanda ba zan so in faɗi sunansa ba wai malami fa da sunan malami wai yana cewa shehu tijani wai ranar lahira zai zo da aljihu mai eh, eh, riga mai aljihu wai zai ibi mutum dubu saba'in wai ya eh. shige da su aljanna yanzu dan Allah wannan wani mai hankali ne zai faɗi wannan kalman kuma wani mai hankali ne zai yi wannan kaga wannan kage ne da sharri don a bata dariƙa a shai wannan magana ma ina gani mai hankali ba ma ka duba littafi hankalin ka ka tambaya wa ya taba zuwa duniya yawa koma da riga <laughs> yawa a hankali kawai ba magana littafi eh in zaka zo tsanana kake zuwa in zaka koma kuma wani kyalle ake dan nadaike da shi da wannan kyalle ka guje da shi to wa ke zuwa da to to <laughs> to ni shi abun yake ban mamaki kuma abun da zai baka takaici kaga mutum babba wani lokaci dattijo da hurhura da komai yanzu a hmm. wannan shirin akwai wanda na ga yana wani shiri na wani wani littafi wai shi ya rubuta littafi wai maganganun shehu tijjani na kafurci guda ɗari biyar da hamsin da biyar wai duk maganganun shehu tijjani ne yana ta ɓata kansa lokaci yana ɓata mutane lokaci duk maganganun kuma in ka duba daga ƙage sai ƙarya sai rashin fahimta hmm. to mu abun da muka sani kuma wallahi ba za mu iya ba sarki zaki ba za mu iya mutum ƙarya ba ba za mu iya mutum sharri ba yanzu ai misali na bayar sarki zaki wannan littafin da muke karantawa ai ba na dan dariƙa bane na'am wanda ya littafin ba dan dariƙa bane saboda ga abun da ya rubuta muke karantawa hmm? sannan idan za mu yi magana a kansu wallahi sarki zaki kusan a cikin malamanmu in ba wai a yanzu da abubuwa suka yi zafi ba malamanmu da kowayoyinsu ba sa yi balle su rubuta littafi akan wahabiya saboda ba su da lokacinsu in kuma ka kaga malaminmu ya yi rubutu akan wahabiyanci za ka je ka bi abun daki daki duk gaskiya ne amma mu banda ƙarya da ƙage da sharri ba su da aiki to hmm. wannan dalili yasa idan mutum ya zo ya gaya wa duniya ga yadda kake yayi ma ƙarya ya zama wajibi kai ka fito ka kare kanka ka gaya wa duniya abun da wane ya faɗa ƙarya ne ga yadda magana take wannan abun da yake fito da mu kenan to insha Allah za mu ci gaba da ɗauko sharrin wahabiya dama sunan shiri namu kenan eh. wahabiyanci da wahabiyawa da kasancewansu fitina a cikin duniyar musulunci hmm. to in Allah yadda zamu bi sarki zaki sai inda mai ya kare ka san mu kuma manmu muna shansa ne daga fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai kare ba insha Allah saboda haka zamu ci gaba da yi wannan sai mun yi so har izalar da ake yi yau ta Najeriya ta yau kai ko ta jiya jiya aka yi wallahi sai mun iso kanta sannan sai mu ce to mun zo gabar da zamu dan tsaya sai mu dora sabon karatu to mm. fatan mu Allah ya sa mu fito mu gaya wa duniya gaskiya mu gaya wa duniya mecece izala menene sharrin izala menene irin sharrin da ta kawo duniya don mutane su guje ta kuma su ji tsoronta kar su ce ba a gaya musu ba wannan shine abin da zamu rufe da shi muna fata Allah tabaraka wataala ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waliyan Allah Allah ya kara karfafan mu Allah nuna mana alaihi wa sallama da wannan takaitattun jawabai nake cewa assalamu alaikum za mu yi addu'a amma kamar satin da na faɗa sarki zaki duk sanda muka yi karatu shi zai mana addu'a dan na yadda da takan ka kai sarki zaki a na yadda kai wali ne gaskiya domin a kwarai domin yadda kake mu'amala da bayin Allah waliyan nan kake mu'amala da su ka san zama da na Allah yakan me da mutum na Allah Allahu akbar Allahu akbar ka manta a cikin alqur'ani kare kare fa sarki zaki kare ya bi waliyan Allah karen sai da Allah ya ambace shi kuma karen ya zama dan aljanna kare ne amma sai da ya shekara ɗari uku hmm. da tara bai mutu ba dalili ya haɗu da waliyan Allah kamar yadda Qur'ani ya gaya mana hmm. wala bi sufi kafihim salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a shekara ɗari uku da tara ba su mutu ba karen ma bai mutu ba wa kalbuhum basidin zira'i bil wasit to kare ma ya bi waliyan Allah ya so waliyan Allah domin lokacin da karen ya bi su sarki zaki suna kokarin tafiya sai suka kori karen da suka kore shi ya juya suka ci gaba da tafiya karen ya ƙara biyo su hmm. suka ƙara kora karen na uku sai karen ya yi magana sai ya ce na ga ku na Allah ne fa shi yasa nake son ku in bi ku in ji karen suka ce zo mu tafi kaga duk eh karen ya faɗa kaga duk abun da Allah ya bawa waɗannan waliyai sai da Allah ya bawa wannan kare kuma garka manta fa waliye ne na wani zamani ba na zamanin fiyayyen halitta ba zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to duk wanda yake so waliyan Allah sarki zaki waliyin Allah ne saboda ka muna ma kyakkyawan shaida kai masoyin manzon Allah ne masoyin waliyan Allah ne muna ma addu'a Allah karfafe ka albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kara iyalanka albarka Allah kara maka daukaka Allah kuma ya kare kai kare mu baki ɗaya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Najeriya muna addu'a abubuwa da muke gani a Najeriya na protest da mm. sauran abubuwa da suke fuskanto mu na barazana muna mm. addu'a Allah ya shiga cikin lamarin dan albarkan sa da suke son annabi a Najeriya Allah ya mana kai ya kiyaye mu da fitina a Najeriya ya zauna da mu lafiya ya kawo mana ƙarshen matsaloli da suke Najeriya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka cika mana da addu'a sarki zaki uh, amin fati آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد غير المغضوب عليهم ورب العالمين اللهم صل على سيدنا الفاتح والخاتم وما صلى وسلم ولا امين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام الحمد لله to الله هذا mu sati na gaba muna الله الله saka الخير الله Allah